Wannan ba. Fuskar hana wani. kamar ma kin sani shi nake ta kira wallahi baya ɗaukan waya so nake dai kafin dai a samu ɗan kujeran nan dai gaskiya mu zo mu daidaita juna saboda kar fa a zo a samu kujeran nan in zo ina rara gefe kin ji ki da wata magana dama waye bai sani ba baki son honorable kin ji ki da wata magana to ani tun da naga baki so tun yaushe na shigar da bayanai tun ni ma na shigar da bayanai kar mu fara kar a zo wannan gurin kamar yaya kar ki ga gidan mu ɗaya na rantsi da Allah zan miki rashin mutunci wallahi zan miki rashin in wasa ma kike ki jage kin ji ki da abun kunya to tun can dama da yazo yana son ki me yasa kika ki dan jan aji ne na mata kuma yanzu na dawo in dawo daidai to kin ja ta bare yanzu na rubutu ni yake yi wace ba kin yaushe mun ga magana to ya shiryen biki ake yi na ka sai a yawo wannan rubutu ya aka yi san kika san cewa ke ke yi abin kina mai wulakanci tun ya sanar. To amma kuma ai ni nake so ba ke ba. Don haka da kuma mai wulakanci wannan jan aji ne ne na mata kuma yanzu zan gyara kayana don haka tun ba a je ko ina ba ki janye lamarin. Cikin jiki da abun kunya daga jan aji ta bare. My honorable. Wannan yarinya me take nufi wasa take nufi ko kuma da gaske take yi? Zan yi maganin ki. don kin ɓaro aikin da ba za ki iya ɗauka ba wallahi. Sabɗin, wannan yarinya ta ma fara yana min hankali ba ko? Ya dai? Ya ki fito? Ya ki fitowa kuma? Ni saboda Allah a haka za a yi a hakan nan. Yanzu magana primary election ma kenan to ta yaya za a yi tun da ya ki fitowa? Haka dai za mu ci gaba da haƙuri. tunda ka riga ka san shi asali dama ba ɗan siyasa ba so aka insha Allah za mu ci gaba da haƙuri har Allah ya sa mu kai don haka dole ne ina gani zuwa za mu je mu samu delegate din nan mu zauna tare da su mu kuma wayar musu da kan cewar ga mu manufar mu ko ba haka ba a daure a tsayar da shi a matsayin ɗan takara ya ci wannan primary election domin idan ya ci zai zama ɗan takararmu. mu so in Allah ya sa muka kai gaci za mu samu abin da muke so to in an samu delegate an je an yi magana da su an yi magana cewar za a tsaya din ko kuma sun zaɓe shi yanzu su saboda Allah yawon kamfen da ya mu je har mu nuna shi ah wannan ai tun da mu muka ji muka gani dole mu za mu yi haƙuri mu ci gaba da bibiya al'umma mu ci gaba da gaya musu wane ne alrabiu ali ka gane so har Allah ya sa su mutane su fahimta mutane suna son sauyi suna son sauyi na alkhairi so don haka wannan sauyi mu muna da tabbacin cewar in Allah ya so ya yarda sauyi ne na alkhairi don haka mu jajirce in Allah ya yarda Allah zai ba mu nasara wannan al'amari ne ba kuma tunda mu muka sa kanmu kuma aiki ne na alkhairi ba za mu kasa abu ba. Ranar koma. Masha Allah. assalamu alaikum wa alaikum salam wani rabin? barka ne ya gari alhamdulillah sha Allah mu na ganin cewar ga lokaci yana ta gabatowa hukunci ya gabato ma yana ta to na kuma shiru baka zo an samu an zauna ba yalla bai yi bayani ni ban gane ka ba gaskiya ba gane ni ba ni ne ciyaman na mazaɓa ni wannan mazaɓar taka To, to ai ni ban fahimta ba. To ai shi ne na ce saboda ka san ita wannan karamar kuma ta mai muna da mazaɓu guda takwas. Mm. Da kuma kowace tana da ciyaman da kuma delegate delegate ɗinsu. To shi ne muke son ka zo mu ɗan samu zama mu fahimci juna mu je mu zagaya wa'innan ciyamomin da wani delegate ɗin a gansu a zauna a ɗan yi alƙawarurrukan da za a iya cika musu a ɗaukan musu sannan a ɗan musu ɗan isa ne. don mu samu da a cimma magaci a yi mai girma cewa baka samu labarin ta inda aka yi a gangaro har aka same ni a cikin wannan yanayin ba ne na siyasa to magana ta gaskiya ni ba zan yi wannan tsarin ba ni ba haka nake ba tunda dai wannan harkar ku ce ku kuka san yadda take to kai a matsayinka na shugaba kai ma kana da dama ka ji tsoron Allah da duk waɗanda kake tunanin su a matsayinsu su masu girma delegate ɗin a same su a musu bayani su duba cancanta su tsayarwa da mutane waɗanda suka dace waɗanda suka san za su iya musu wakilci har ga Allah wanda idan Allah ya tsaye da su ranar alkiyama aka tambaye su dalilin da yasa suka tsaye da wane je wakilci al'umma suna da hujjar da su kare kansu kuma su tsayarwa da mutane wanda idan su ma sun zo zaɓe suna da hujjar dangwala masa har ga Allah saboda mutane ɗauka suke babu addini a cikin harka ta siyasa kuma babu yadda za a jagoranci al'umma sai ta siga ta siyasa a yanzu to tunda ku haka ne to ya rage naku ku shugabanni ku tsaye da waɗanda suka dace al'umma kuma su su masu zaɓa da haka ni ba kasuwanci na fito ba wannan abu da aka kawo na zo ne aiki ne na wahala ba zan ɗebo kuɗi na da zan sallami iyali na na zo ɗauka in ba wani ba dan me ni za a zaɓe ni ba fa magana nake kan ni a zaɓe ni ba a'a ku duba mutanen da suka cancanta ku zaɓe su wanda za su ba da abin da ake nema ga al'umma ku duba kuma kun san su jam'iyyar nan ta ku ce a ciki kuke kuma kun san duk da suka shigo cikinta da haka a kowace jam'iyya mutane su duk wanda suka dace zai su zaba wannan shine abin da ya dace amma ni ba zan iya sa wanda zai zaɓe ni ba wannan rabar ai abin da muke nufi shine ka zo ta duk siyasa akwai mutane irin ku da ai muna saduwa da su ai waɗanda zaka ga mutum bai da ra'ayi a tusa masa a janyo shi yana ja da ba ana janyo shi ana ya tirja ana janyo har a samu a zo a cimma gaci shine abin da muke nufi kenan kuma ita wannan harkar siyasa dole tana da tsari da kuma matakai da ake bin su step by step saboda haka mu je wa'innan delegate din ba wani tunda ni ka yanzu ina cewa na maza ka ai ba wai tsawwala za a yi ba sai haka ni zan tsaya ma akan komai mu dai je a same su ne dan isani ne da kuma alƙawarruka ko za a yi musu shi kenan wannan raba a yana bai akwai uzuri a gabana kaga wannan mata ta ce ta aike ne akwai sakonta da zan kai mata yanzu kuma tana da buƙatar sa wannan abin ne fa zan canja daga yanda nake ba ku yi abin da ya dace ku zaɓi mutanen da suka cancanta ku ji tsoron Allah ku duba girman Allah ku duba cancanta ba ina magana maganar azaba da rabi ali iya cikin wannan abu assalamu alaikum alaikum Na gani, me yasa kuka mishi haka tunda kun san baya son abin nan. Amina kenan. Ai mafi akasarin rayuwa za ki ga cewa an hango mutum abu na alkhairi wanda shi kuma da farko ba baya kallon wannan abu saboda zai kalli abin bai bai. Don haka ne na ganin wannan abun ai ba ni kokarin saka shi a halaka. Shi ya ɗauki abin a halaka. don tun da aka faɗi wannan abin wallahi baya samun sukuni da kwanciyar hankali kullum cikin damuwa yake ka san shi mutum ne mai gudun duniya mai gaskiya da riƙon amana baya so ya ga ya ci hakkin duk wani ɗan adam a rayuwarsa shi yasa yake gudun wannan abin gaskiya ne to kin gama ke ma abin da kika faɗa kenan wannan dalilan yasa muka ga babu wanda ya fi cancanta da ya tsaya takara sai aliyu saboda kullum muna magana 'yan siyasa 'yan siyasa sun yi abu kaza sun yi abu kaza mu kuma muna gefe illa iyaka mu dinga challenge din su don haka kamata yi mu ma mu shiga ciki a dama da mu ba kamata yi mu koma gefe ba don haka muka ga cewar to aliyu shi ne ya fi cancanta da mu tura shi ya je ya karɓo wa al'umma haƙƙinsu saboda me wa'annan nagartattun abubuwa nasa da kika lissafa saboda mun san cewa in Allah ya so ya yarda ba zai zama cikin masu handama da babakera ba da ba wasu ko ba haka ba in Allah ya yarda na ganin muna kyautata musu zato a tura shi ya karbo al'umma haƙƙinsu ya ba su don haka kin ga shi yasa muke ganin cewa babu wanda ya cancanta kamar sa wannan gaskiya ne to ba damuwa ubangiji Allah ba shi ikon riƙewa Allah taya shi roƙo mu ci gaba taya shi da addu'a to ba komai insha Allah in ya zo ki ce ina gaishe ki eh, na gode mm-hmm. gode gida lafiya kokari ya da jama'a to ga mun ana ta faɗi tashi maganar ruhana raba wani mun haɗu da shi ina ta ƙoƙarin ya zan wayan masa da kai akan magana ta san faramar election yanzu ya zo to ina nuna masa tsare-tsaren da ya kamata a bi na maganar delegate ka san ko tsare-tsare da ake bi a zona da su kowane ɗan takara su ji irin wani irin alƙori zai musu da kuma ya za a yi dai da ɗan kuɗaɗen ne da za a ba su ma dai abin da abu na magana da za a samu a ga ya tsallake wannan firamar election ya ce to amma na gaba ɗaya kamar kansa ya kasa wayewa shi ne na rasa me yake faruwa haka gaskiya ba zan boye ma ba a matsayin ka na ciyaman ɗin jam'iyya na wannan yanki a gaskiya shi Ali biyu Ali ba ma shi da ra'ayin wannan takaras kusan mu ne waɗanda muka jajirce saboda ganin sa, da irin taimakon da zai wa al'umma muka dakata da komai muka tsayar da shi akan cewar lallai ya fito ya wannan takara domin cin nasarar nasararsa nasara ce ga al'umma abin da zan iya gaya ma shine wannan shine muhimmin zuwa nama wajen ka idan ka je ka samu delegate din nan ku yi magana duk da an san cewar su ne kan tsiya amma ku yi magana da su ta fahimta kan cewar idan har alrabiu ali ya cancanta ko su ji tsoron Allah su kuma tsayar da shi a matsayin ɗan takara wannan shine kawai abin da zan gaya ma domin shi mutum ne mai tsoron Allah baya da ra'ayin siyasa kuma muka tsayar da shi mutum ne mai son kyautatawa al'umma mun tabbatar da cewa in dai har ya samu ya kai nasara to al'umma kuwa insha Allah za su ji daɗi wato ban tare numfashin ka ba shi abin da nake so ku gane ku wayan masa da kai ya gane ita fa siyasa daban wannan ra'ayin nasa daban tunda har yau ga ya amsa zai yi ya kamata zai bi tsare-tsarenta da dokokin dokokinta da wace hanya ake bi da wanda loko da wanda saƙo ake shiga don a cimma gaci shi ake zama a tsara a bi amma ba wai wannan ra'ayin nasa ba tunda har yau ga ya amsa zai yi mai magana yi fatin da har mun jajirce zai amma ni dai abin da zan iya faɗa shi ne kawai sanarwa da 'yan uwanka delegate din nan kawai shi su karɓa in har ya cancanta su sayar da shi a matsayin ɗan Ba matsala. Shi Sai ka ji ne ba ba நல்லவாங்க நல்லவாங்க நல்ல